Kotun tarayya da ke zama a Abuja a ƙarƙashin mai shari'a Inyan Ekuo ta soke umarnin dakatar da hukumar Da Communications masu rediyon Repawa da talabijin ɗin AIT. Wannan ya biyo bayan shigar da ƙara ne da shugaban Da Communications Raymond Dupes ya yi akan matakin dakatar da gidajen watsa labaran da hukumar kula da kafofin watsa shirye-shirye ta Najeriya wato NBC ta yi. An dakatar da lasisin da communications ne har zuwa wani lokaci da hukumar NBC ta kayyade ba. Sakataren hukumar NBC Muhammad Murtaba Sada ya ba da hujjojin da ya sa aka ɗauki wannan matakin. Dokar da ta bullo da NBC din ta sa mataki cewa lallai lallai ka tabbata in za a baka lasin ba za ka yi amfani da lasin din nan ba don rarraba kan jama'a ko ta hanyar addini ko ta hanyar kabila ko ta hanyar bangaranci na kasa sai ka sa hannu akan wannan to kuma wannan doka in ka kasa shi in kai abin ga dama wani abin da yake bukata ko a tsaye da lasin ɗinka kuma gaba ɗaya a kwace lasin ɗinka eh, saboda haka dole muke da muka damu akan abubuwan su rihe mu muke ma mu jawo su mu ce ku zo mu zauna a ofis mun yi wannan ba su ɗaya ba su biyu da su ba mun nuna masu ya kaza da kaza fa bai dace ba ya karya doka kaza ya karya doka kaza an ce wanda ba mai rabon shan doka ai ba jin kwaba an yi ta kokarin a kwabe su an nuna masa to amma abin ya ci tura amma kuma kungiyar yan jaridu ta ƙasa a ta bakin sakatarinta shu'aibu leman ta ce matakin da nbc ta ɗauka bai yi daɗi ba matakin da nbc ta ɗauka na rufe gidan talabijin na ait bai daɗi ba kuma mun mamaki kwarai da wannan mataki da aka ɗauka na rufe wannan gidan talabijin gabaki ɗaya tare da rediyo to mu a ƙungiya mun yi kira ga nbc da ba tare da ɓata lokaci ba su buɗe wannan kafan kafan watsa labarai domin mun tabbatar akwai matakai da za a iya ɗauka ladabtarwa idan an ga an yi laifi kuma muna ganin haka ɗin gaskiya bai kamata ba a Najeriya ne ake irin wannan ɗaukan matakai waɗanda ba su dace ba saboda haka muna kira lalle-lalle a dakatar da wannan abin da ake yi saboda kar a yi rauni ma demokradiyya. A wani abu mai kamar nuna goyon baya ga hukumar NBC, sakataren wata ƙungiyar matasa mai kare muradun 'yan ƙasa da ake kira Youth Protect Nigeria, Yahuza Abubakar Karshi ya yaba da matakin da hukumar NBC ta yi. Shi karin kai shi bai san cewa yana da wani matsala ma wanda idan da baba zai tashi ya bullo da ababe inda ya kamata. Shi karin kai shi ya kamata ce yana na a rufe yanzu. Shine muka ga cewa bai dace ba irin su. Ire-iren su su tashi suna wani magana yanzu. Saboda akwai illoli da yawa. Wannan mutumin da muke magana kansa baya biyan albashin ma'aikatansa kusan shekara uku ɗari biyar ya kora last year shekaran da ya shude har yanzu bai ba su entitlement nasu ba yanzu ya fito yana son ya ma wannan gwamnatin ready akan cewa ana son a take hakin na gidan rediyonsa wannan ba daidai ba ne Abin jira a gani shine ko hukumar NBC za ta janye dokar dakatar da Da Communications masu refawa da AIT talabijin ko za ta ɗaukaka ƙara. Madina Dauda, sashen Hausa na muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.